Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voa hausa.com ta intanet. Masu sauraron mu anya mai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa akan mita biyar a zangon FM. A duk faɗin kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM a birnin Kwanni. sauraron mu assalamu alaikum halima jimarauce yau ma daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin lahadi 8 ga watan mayu da fatan dukan ku kuna cikin ƙoshin lahiya da kwanciyar hankali kayan ku ji abubuwan da muke tare da su ga ibrahim ka almasi garba da kanin labaran duniya wata kungiyar ta'addanci mai alaka da isis ta ɗau alhakin kashe wasu 'yan sandan ciki su takwas a masar kafar yada labaran koriya ta arewa ta ce shugaba kim jong-un ya ce kasar ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan an yi barazana ga ɗiyaucinta sannan hukumomi a afghanistan sun rataye wasu mutane shida da aka yanke ma hukuncin kisa saboda aikata munanan laifuka jamhuriyar niger na neman zama makwabciyarta najeriya game da al'amarin ɗauke wutar lantarki za ku ji rahoton da suleiman munibar mai aiko mana akan wannan matsala A Najeriya kuma a jihar Bauchi, gwamnati mai ci ta ce ta tabbata cewa tsohon gwamnan jihar Malam Isa ya guda ya yi almundahana da wasu kuɗaɗe sama da naira miliyan dubu tamanin. Shi ma za ku ji rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko. A jihar Adamawa kuma mabiya addinin Kirista 'yan ɗariƙar Baptist sun yi hidimomin musamman albarkacin ranar karrama iyaye mata. Za ku ji rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana, sannan Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin bishara. amma da harko ga Ibrahim ka almasi garba da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS ta ɗau alhakin kashe 'yan sandan ciki su takwas a Masar a wani hari a Helwan dabda wajen birnin Al'ahira 'yan bindigar sun tsaya dab da motar 'yan sandan cikin a wata karamar motar daukar kaya suka fita suka shiga buɗe wuta kan motar 'yan sandan kafin suka arci a cewar kafar labarai ta gwamnatin masar ta nema wannan ne kashe-kashe mafi muni da aka aikata a masar tun daga watan nuwamban bara lokacin da mayakan isis suka bindige wasu 'yan sanda hudu har lahira a wani wurin duba ababen hawa. a wani bayanin da ta saka a yanar intanet kungiyar mai alaka da isis ta yi ikirarin kashe jami'an tsaron da safiyar yau lahadi tana mai cewa lokaci ya yi na rama ma matan da a ta bakinta aka kange a masar bayanin na isis ya yi ikirarin cewa 'yan bindigar na isis sun sace makamai da dama a motar 'yan sandan kafin suka arce ba tare da wani rauni ba. ministan cikin gidan masar ya bayyana 'yan sandan da aka kashe din da shahidai waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu don kare ƙasarsu da jama'arsu ministan ya yi kiran da a gudanar da cikakken bincike kafar labaran koriya ta arewa ta ce shugaba kim jong-un ya gaya ma babban taron jam'iyya mai mulki cewa ƙasar ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan wasu kasashe masu karfin nukiliya sun yi barazana ga ta kafar labaran ta koriya ta arewa ta ruwaito yau lahadi cewa shugaba kim na da niyyar daidaita dangantaka da kasashen da ke nuna ma gwamnatin tsana sannan ta ce kim ya buƙaci da a daɗa tattaunawa da koriya ta kudu don rage shakkun juna da kuma yiwuwar ƙara rincaɓewar al'amura a matsayin ƙasarmu mai karfin nukiliya amma kuma wadda ta san ya kamata ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan wata ƙasa marar sanin ya kamata mai nukiliya ta keta haddinta a cewar kim in ji rahoton majalisar ɗinkin duniya ta tsananta takunkumai ga koriya ta arewar a watan maris bayan da ƙasar ta commonwealth ta gudanar da karo na hudu na gwajin nukiliyarta da kuma gwajin roka mai dogon zango wanda wasu da dama ke ganin hakan ɓadda sawu ne kawai na gwajin makami mai linzami to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomi a afghanistan sun rataye wasu mutane shida da aka yanke masu hukuncin kisa saboda aikata munanan laifuka kan farar hula da kuma yin barazana ga tsaron jama'a nan da nan shugabannin taliban suka tabbatar cewa waɗanda aka rataye ɗin wasu mambobin ƙungiyar ne sannan suka rantse cewa sai sun gaggauta abin da suka kira ɗaukar jinajinar fansa an rataye 'yan ta'addan ne a wani gidan yarin da ke birnin kabul a yau ɗinnan lahadi bisa umarnin shugaba ashar bagani kamar yadda ofishinsa ya tabbatar ma muryar amurka an ɗau wannan matakin ne bayan wani mummunan harin da aka kai a watan jiya a babban birnin na ƙasar ta afghanistan wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan saba'in ya kuma raunata wasu da dama nan ma ƙungiyar ta taliban ta ɗau alhakin kai harin harin ya janyo nuna ɓacin rai a cikin gida da ma ƙasashen waje waɗanda suka yi ta allah wadai tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi na tsawon sa'o'i 72 a birnin aleppo na taimakawa mazauna birnin wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a wannan birnin fagen yaƙi da ke arewacin syria ɗalibai sun koma makaranta iyalan da aka ɗaiɗaita sun koma gidajensu kuma masu hada-hadar kasuwanci sun koma bakin aiki tun bayan da yarjejeniyar ta fara aiki jiya asabar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai headkwata a burtaniya ta ce mummunan faɗa ya yi sanadin mutuwar farar hula sama da ɗari uku ciki har da yara hamsin da bakwai a ranakun da suka gabaci tsagaita wutar amurka ta yi maraba lale da tsawaita kwance ɗamarar a aleppo to amma ta ci gaba da neman faɗaɗawa ciki har da batun samar da sabuwar gwamnati a siriya da amurka da rasha sun haɗa gwiwa wajen ƙoƙarin cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya yau lahadi rana ce ta tunawa da uwaye a nan amurka da sauran ƙasashen duniya ranar da uwaye wato ranar uwaye wato ranar uwaye rana ce ta jinjina ma mata gaba ɗaya saboda irin himar da suke bayarwa shugaban amurka barack obama ya jinjina ma matarsa michelle a jawabinsa na sati-sati a cikin iyalinmu kowa ya san cewa shugabanci na ƙasa shine aiki na uku mafi muhimmanci saboda haka a wannan satin zan ɗau wani lokaci in ce ma michelle na gode wato matarsa saboda yadda take gudanar da aiki mafi muhimmanci wato aikin uwa kuma zan ƙara jinjina ma surukata saboda kasancewa abin koyi ga michelle da kuma hanyoyin wato hanyoyi mara iyaka da ta taimaka mani da michelle muka tarbiyyantar da maliya da shasa shugaba obama ya ƙara da yin kira ga kowa da kowa da ya jinjina ma mahaifiyarsa ta ainihi da ma ta riƙo a al'adance iyalai kan miƙa kyautar fulawoyi ga innar gidan su kuma mata liyafa mai ƙayatarwa albarkacin wannan ranar wadda ta samo asali tun daga shekara ta 1914 Ibrahim ni kyautata da liyafata na jira na a gida. <laughs> to Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto labaran duniya. Kwamitin binciken almundahana da karɓo kayan gwamnati da aka ɗauka ba bisa ƙa'ida ba a jihar Bauchi ya kammala aikin shi kuma kwamitin ya gano cewa gwamnatin da ta gabata ta Malam Isa Yuguda ta yi almundahana da wasu kuɗaɗe sama da naira miliyan dubu tamanin. Ga dai Abdulwahab Muhammad wakilin muryar Amurka da ci gaban labarin daga Bauchi. shugaban kwamitin ahmed tijjani babu gamawa ya ce an ɗau tsawon watanni bakwai ana gudanar da bincike a wurare daban-daban da suka hada hadda cibiyar kula da marayu da marasa galihu hukumar ilimin firamare daga matakin farko hukumar kanana da matsakaitan kamfanoni da kuma yankunan kananan hukumomi guda 20 da ke jihar Bauchin inda ya ce abin da suka gano ba shi da kyau sannan ya ci gaba da cewa abin da muka gani ba abu ne mai daɗi ba abubuwa ne aka yi ta'adi da dukiyar jama'a wanda yake ya kai kuɗi kimanin biliyan 80 da wani abu da ke wannan an ɗauka ne an yi ta amfani da su ba an yadda ya cancanta ba ah, waɗannan su ne abubuwan da muka gani ban da abubuwa na filaye da gidaje da sauransu wannan maganan kuɗi da kada wadda kun yi la'akari da cewa su wannan gwamnati da yake kuka inspector kuma akwai ba su sukan da yake suka gada da shi ita eh wayannan abubuwa kullum abin da muke faɗi gwamnati ne aka yi a wannan lokaci ah, kamar ba a bi doka da oda ba akwai kudaden da yawa wanda aka karbo a madadin gwamnati wanda kuma bai amfani da su yadda ya kamata kun gayyaci wasu mutane kamar su zo su yi ba'asi a dangane da yin yiwa abin da shafe su eh kwarai mun kira su a kwamishinoni sun zo nan a famanan sakatori sun zo shugabanni na agencies da departments duka sun zo sun ba da bayanansu shi ma nasa ba'asin a madadin tsohuwar gwamnatin malam isa alhaji salisu ahmed barau ta fawa balewa ya ce gwamnatin malam isa ya guda ba ta kashe kuɗi babu izini babu wani kuɗi da ya kai manzalin dole sai an samu majalisar zattazuwa wanda malam isa ya kashe ba tare da amincin majalisar zattazuwarsa ba kuma a wanda ta kan wuce karfin majalisar zattazuwa misali ko wanda ya shafi harkar kasafin kuɗi wanda sai mai girma gwamna ya tura wa majalisa kuma majalisa sun amince masa ake dawa a kashe su na san malam mutum ne wanda ya san doka duk abin da ya kashe majalisar zartaswarsa da kuma ta wakilai ta yi na'am da shi da sauransu da ba a gwamnatance ni dai ba a gayyace ne a matsayin na kakakin wancan gwamnatin akan ko in zo in ba da wani ba'asi ko kuma in zo in yi magana a madadin gwamnatin da muka yi ba tana nufin cewa kenan ba su ma gayyace ku domin ku zo ku yi bayani a gaban kwamitin ba eh to ai shi kansa ma kwamitin da suka kafa na binciken ban san wani irin kwamiti ba ne na bincike mu dai mun san akwai kwamiti da ku masana ko kuma lauyoyi suke kira judicial commission of inquiry to ban sani ba ko shi kwamiti ne kawai na tsarin na mulki kawai mai mulki ya ji kawai ya kamata ya kafa kwamiti a bi ka masa ko tsari ko na ta yiwu irin ta ne suka kafa to duk da hakan dai ni dai ban yi tsama akwai na gayyata na musamman da aka tura gwamnatin jihar bauchi akan da ta yi bayani ba ita wanda ta shuɗe in kuma kwamiti ne watakila wancan kwamiti da ta aiki ta shiga gidajen mutane da sauransu wanda a ƙarshe mun kai ta kotu ko muka kada ita a kotu haka kuma umurce ta da ta maido mana da wasu kayayyakin mu da suka kwace in waɗannan ne abin da na sani kenan a kai Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya ana turka turka saboda kuɗi ka ga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda To kamar yadda kuka ji a labaran duniya a nan Amurka yau rana ce ta karrama iyaye mata, rana ce da 'ya'ya ke gode ma iyayensu mata da kyaututtukan daɗaɗawa saboda ɗawainiya da kuma sauran hidimomi da uwa kawai ke iya yi ma 'ya'ya. To a garin Yola ma fadar gwamnatin jihar Adamawa, Kiristoci 'yan ɗariƙar Baptist sun yi hidimomin musamman albarkacin wannan rana ta karrama iyaye mata. Ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu da rahoton. Mabiya addinin Kirista a duk faɗin duniya sun keɓe ranar takwas ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da uwaye. Sai da wannan ranar ya biyo bayan matsayin da taron mata Kiristoci suka ɗauka bayan yakin duniya na biyu domin hana sake barkewar yaki da ya haddasa asarar rayuka wadda shine mafi yawa a tarihin bin Adama. Na halarci sujada ta musamman domin ranar uwaye a majami'ar First Baptist da ke Jimeta a jihar Adamawa inda Reverend Ibrahim Audu Kukui ya gaba gabatar da huduba mai taken mace mai daukar ɗawainiya ga yadda hirar tamu ta kasance jim kaɗan bayar sujadar da limamin wannan rana tana da muhimmanci musamman a gare na baptist domin rana ce wanda mata suka zauna bayan yakin duniya suka zauna suka hada kansu domin su doki mataki da za su ga an hana sake aukon yaki to wannan eh, hali na kulawa na mata hali na juyayi domin ganin irin azaba na abinda yaki ya kawo ya sa yau mu a matsayin mu na dare ka muna martaba mata domin tuna da wannan so ranar na yana da muhimmanci sosai domin yana tuna mana irin kauna da mata suka yi da kuma yunkuri da suka yi domin su hana ci gaba da yaki a duniya baki baya ga wayannan kuma ba akwai wasu shirye-shirye da kuke yi kamar na a baiwa mata ko 'yan mata da mazaje shawarwari a wannan mako kuma eh, kwarai a mako irin wannan mazaje suka shirya kyaututtuka ga matayensu domin su nuna eh, godiya ga Allah su da su sun zama albarka ne haka ma sukan shirya kyautai ga iyaye mata yara suna ba da kyautai ga iyaye mata domin su gode wa Allah saboda rayuwarsu sannan kuma akwai koyosoyi daban-daban da akan akan yi domin a tabbatar wa mata su san cewa su albarka ne ga ƙasa albarka ne kuma wanda ubangiji ya bayar domin haka ana shirya zuciyar su sani su yi zama kowace mace ta yi fahariya ta sani cewa ita albarka ne daga wurin ubangiji mabiya addinin kirista sun yi amfani da wannan ranar a majami'ar first baptist da ke jimeta domin yin musayar kyaututtuka tsakanin ma'aurata Sanusi Adamu, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma yawan ɗauke wutar lantarki ya kai ƙololuwa a cikin yanayin tsananin zahin da ake fama da shi yanzu haka al'amarin da ya je wa 'yan ƙasar cikin halin ha'ula'i manya da yara na kuka kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin murya Amurka Anya Mai Suleiman bar Barma ya aiko mana. duk da yake daukewar wutar lantarki ba bakon abu bane a kasar nishar jama'a na ci gaba da kokawa akan wannan matsala ganin yadda al'amarin ke kara tsananta a wani lokacin da aka fi bukatar wutar lantarki wato lokacin matsanancin zafi inda ma'auni ke gwada degree celsius ko celsius 43 zuwa 44 a cikin inuwa yayin da kamfanin wuta nishela ke cewa matsala ce da ke tasowa daga najeriya inda can ne wutar lantarkin yankuna bakwai daga cikin takwas na nijar ke fitowa baya ga matsalar da take haddasawa masu sana'o'i daukewar wutar lantarki na yi wa lafiyar dan adam barazana musamman waɗanda suka manyanta alhaji ibrahim wanda ake kira shekarau wani dattijo da ya ba shekaru sattin baya ya koka a kan wannan al'amari yanzu zahin gada akwai kaga akwai milati da yawa shina zuwa wani ya saba da dan sanyi sanyi nan to ya zama to shina da kilvatizar ko kuma yana da abin ga ventilator sai zaman tun ba huta in an ta an kwanta wani wallah ya kwanta sai soya ta wai bai samu min barci ba dan gida na musamman mai daki na babba ta ce wallahi shekaran jiya da huta ta dauke ventilator ke ya tsaya san san musu ya ce ta ce musu barci ba shekaran jiya sanan mun kai mun gude ini ini babu huta sam an ka kwana cikin dare kuma an ka yanke su ya ta waye kuma an ka dauke sai mu da ciko ba mai da huta ba to ya kamata shigobi su yi tsaye akan wannan abin shi ma yana cikin taimaka ma kasa yana cikin arzikin kasa musamman tun wani bisa ga wannan abin da shi samu abincin da ci yana sai da ruwan sanyi babu akwai wasu sun saba kyarun sanyi na babu sa a kewaya sai ga dan galas kin gona wanda aka sai sauran labiyar an sa ta dala goma dala dala goma sha biyar dala ashirin kenan kuwa. matsalar wutar lantarki a jamhuriyar nijar a yau ta kai matsayin da hatta yara ƙanana na da damuwa a kanta. sunana atu gaskiya muna jin zayi kuma yana hana mu ɗaukar leson kuma in an kai kufir ba mu samu huta mu barci gashi deja semestre ya kusi da ilfoke mutum ya samu yana ɗaukar lesson shi paske lokaci ne na jaraba akwai wanda ba su iya supportan zahir ba ma yar kaɗai har da uwaye sunana hadiza gaskiya an kai kufir ba mu shin daɗi ne wata an kai kufir tun witar sai wajen diswitar ake saukowa ga mu sai ɗan karen zahi ne a doka wata da ma kufir in ruwa ake nan gai kenan kufir ɗin wuta sai ta jawo matsalar ruwa ya haka nan ne kullun dai ne hakan ga da mun sauko da ikwal kufir ne a kenan gai ba mu shin daɗi da mun zo cikin gida ɗan karin zahi ne adda watan ba mu ma ɗaukar lisan sai dai mu ta ekwal haka nan mu ta cikin kilas ba mu san komi ne batun da dai jan kai kufir wata na sai tsakar dare ne kowa ya shiga kwana ke sakowa. idan a can baya kamfanin wutar lantarki nijelek na danganta matsalar wutar lantarkin da kwaduwar turken wayoyi tsakanin najeriya da niger a wannan karan kamfanin a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa ayyukan gyare-gyaren da aka kaddamar a tashar samar da makamashi ta birnin kebbi su ne dalilan da suka haddasa doguwar daukewar wuta a wannan juma'a da asabar har ma da yau lahadi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma sha ɗaya da minti ishirin na sahe wato hudu da minti ishirin agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. ma saurare yanzu ga Chris Alheri Abdu da Shirin Bishara. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin zai ba da gudunmuwa a yunkurin shawo kan rikici da yake ƙara muni tsakanin Fulani makiyaya da manoma a Najeriya wanda ke janyo asarar rayuka abin da ya kai ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunonin tsaron ƙasar su ɗauki matakan ba sani ba sabo. To kafin mu kai ga haka bari mu fara da sujadar Lahadi. ga biran Ayuba Buge na majami'ar EYN Locust Jimeta Yola jihar Adamawa. Kan magana ta yau ita ce sabuwar birni. A cikin zaman mutum yana bukatar canji wuri ko kuma yanayi a cikin rayuwarsa. Wannan sabuwar birni da ake maganarsa daga sama ne take daga wurin Allah. Wannan birni baya bukatar haikali domin ubangiji Allah mai iku doka da ɗan rago su ne haikalinsa. Wannan birnin ba ta bukatar rana ko wata domin ta haskaka Gama ma ɗaukakar Allah ita ce hasken birnin wannan birnin ba abin da zai ɓata wuri zamansa gama ba wani abu wadda ba shi da sarki da zai shiga ko wanda yana aikata kazanta ko karya masu shiga wannan birni sai waɗanda an rubuta sunayensu a cikin littafin rai kawai wadda ya nuna kazantaccen ayyuka allah baya bukata amma mu yi tafiya cikin haske mu yi tafiya yadda yake su wato ayyuka da muke yi na zunubi wato kariya da muka yi magana mata na daya a cikin wannan kazantattun ayyuka ba za su shiga ba in ji littafi mai tsarki idan an ce yau birnin nan tana nan a shirye domin a shiga yanzu nawa ne a cikin mu waɗanda za su samu shiga mutum da kansa zai iya gane ko zai shiga wannan birnin ko babu domin ya san rayuwansa abin yi shine duk wanda ba sunansa a cikin littafin rai ya yi kokari a rubuta allah ya na so kowa ya yi rajista domin ya sami tsira bangiji ya taimake mu a cikin suna yesu ubangijinmu mu amen domin jawo hankalin al'umma da nufin neman ganin an samu zaman lafiya da kyakkyawar fahimtar juna a Najeriya. Ina tare da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi da kuma Rabiran Muhammadu Dan Amarya. Ga abin da Sheikh Kalarawi yake cewa dangane da wannan lamari. Malama zamani ne tilikin gankin kira ne akan matsayi na almajiri kamar da shi ma mai girman rabar a matsayinsa na limami na Kirista. Eh almajiri ne shi ma. Fafto shi kenan dole zai mu duba mu ga menene addinin musulunci ya faɗi ko kuma ya yi tsawa ya hana yi bayani game da irin waɗannan tashe-tashen hankula. Malama idan za mu yi waye a tafiya sai mu ga da zaman tibi da Fulani abokan juna ne suna wasa tsakaninsu da mutunta juna. Da tsakanin mai kiwo da kuma manomi su ma abokan juna ne har suna gayyatarsa ya zubar da dabbobinsa a gonarsa don ya tara masa taki. To, al'amari ya zo rayuwa ta zo ta canza har a ce tsakanin tibi da bafulatani abokan wasa suna faɗa. har a ce tsakanin waɗansu ƙabilu da ake zaune da su daidai wato in fara ce ƙabila ba faɗin ina nufin ko in ce da mutum arne ko kirista ba a kabila bahaushe kabila tibi kabila bafulatani kabila balarabe kabila to irin wannan zama da ake da na mutunta juna ina zato ina kyakkyawan zato amma ban tabbatar ba la'alla yanayin siyasa da demokuraɗiyya ta kawo wasu abubuwa na halalar juna da waɗansu abubuwa har abu ya kai ga irin wannan matsayi a ɗauki makami mutum ya kashe abokin zamansa shi ma ya dau makami ya kashe abokin zamansa wanda jiya da shekarun jiya duka tare suke to wannan sai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu wato bari in koma gare ka reverend ina ne wannan zare sarke ne da ake kara samun sabani tsakanin fulani makiyaya da manoma kasancewa waɗannan sana'o'i fa sana'o'i ne da aka gada kaka da kakanni kamar yadda malam ya faɗi idan an dubi tarihi za a iske an yi zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma ba a cikin wannan ƙasa tamu ta najeriya kaɗai ba amma a faɗin afirka musamman ga waɗanda muke magana makiyaya waɗanda in an ce makiyaya a nan ana nufi fulani fulani abokan zaman tare ne abokan zaman lafiya ne fulani suna ɗauke da wannan al'ada ta fulaku fulakun nan ku shi ke sa ba fulatani ya jure saudiya wani lokaci ma a kwari shi fulakun sai ya ce to kai guri kai ba fulatani ne akwai fulakun to saboda wannan makwabtaka ta daɗe ana zaune tare amma yaya aka yi ta wani tudu ta wani gangare bakin zaren yanzu yake so ya tsinke ban ce ya tsinke ba yake so ya tsinke to ya yiwu ko an ƙara yawaita ne 'yan adam sun yawaita wurin noma ya yi kaɗan gonar gado ta gagara to wani lokaci za ka ji ana rikici akan makiyaya ko kuma akan burtali cewa da nan kakanninmu suke wuce da dabbobinsu amma yanzu an nome shi to waɗannan irin abubuwa suka kawo ta da zaune tsaye muna addu'a Allah ya sa a samu daidaitawa ta wurin hukuma idan batun burtali ne a yi kokari a cire inda burtali yake da a dawo da wannan burtali domin makiyaya su samu wurin kewayawa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin da malaman namu Reverend Muhammadu Dan Amarya da kuma Sheikh Tijjani Bala Kalarawi sai kuma Caleb Geta Cho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari alherin Allah Uba da zama ta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da takaitattun labaran duniya. To a takaice wata kungiyar ta'addanci mai alaka da ISIS ta ɗau alhakin kashe wasu 'yan sandan ciki su takwas a Masar. Kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta ce shugaba Kim Jong-un ya ce ƙasar ba za ta yi amfani da makamin nukiliya ba sai ko idan wata ƙasar ta mata barazana hukumomi a afghanistan sun rataye wasu mutane shida da aka yankewa hukuncin kisa saboda aikata munanan laifuka mulange sata wanda da ɗan jam'iyyar pf ce mai mulkin ƙasar zambia ya ce shi a yanzu ya canza sheƙa zuwa babbar jam'iyyar adawa ta zambiyar saboda rashin gaskiya a gudanar da harkokin tattalin arziki da kyautata ma 'yan ƙasar. wanda hakan in ji shi ya sa yana cike da shakku da ɓacin rai yau lahadi rana ce ta tunawa da uwaye a nan amurka da sauran ƙasashen duniya ranar uwaye rana ce ta jinjina ma mata gaba ɗaya saboda irin himar da suke bayarwa tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi ta tsawon sa'o'i 72 a birnin aleppo na taimakawa mazauna birnin wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a wannan birnin fagen yaƙi da ke arewacin siriya ɗalibai sun koma makaranta iyalan da aka ɗaiɗaita sun koma gidajensu To a gaida Ibrahim ka almasi garba iyakacin shirin na yau kenan sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye ka mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da ƙara danƙon zumunta zuwa ga Alhaji Muhammad Rijiya Bama da duka jama'a shi a Maiduguri jihar Borno da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ale Plombier na Ramatu da Wahabi a unguwar Lazare da ke Nyamai a ƙasar jamhuriyar Nijar da fatan suna lahiya yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garban da ya karanto labaran duniya da wanda ya hada mana sauti Caleb Getachew da injiniyan mu Mr. Chang da Ismail Almami kan wanda ya rako na aiki ni Halima Jumroki sallama da ku ku huta lafiya.